ni dai suna na mudassir haladu wanda a cikin wannan shiri al'umma suke kira na da kebi duk ko su ce kebidi jiya ne shugaban kasa amurka ya nemi alfarma da haɗin gwiwar shugaban ƙasar najeriya ya tallafa wa amurka da wutan lantarki kuma lokacin da aka kirawo na aka gaya min ga abin da ake so a yi sai na yi kokari na ɗan shi shiga cikin al'umma musamman wanda na ga suna da irin wannan ɗabi'a musamman ta ƙarya da kin bin iyaye da wasu abubuwa sai na bi sai na ga yadda suke yi kuma da na zo na rataye abin na ɗauka kawai na sa a raina ni ni ne wa 'yancan musamman lokacin da aka zo tantancewa waɗanda za su yi labarin shekara shida da ta gabata a wurin tantancewar ai an bani wani bangaren na ce eh, aka ce a'a wannan bangaren dai shi zai yi.